Jama salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na studio Kalangu. Ni suna na Musa Mamman dan jarida ne a Radio Sahara FM a Agades kuma ɗaya daga cikin radio da take hulɗa da studio Kalangu. Muhawara ta studio Kalangu za mu tunatar da ku ana sauraron ta a duk faɗin ƙasar mu ta Niger a cikin jihohi takwas na ƙasar Niger dangance da hulɗa da rediyo hamsin da biyu da studio Kalangu take da da kuma talabijin guda bakwai. Ana A nan Agadis ana sauraron wannan muhawara ta Studio Kalangu a bisa kafofi na Radio Sahara da kuma Nomad FM. Wannan muhawara ta Studio Kalangu a yau maudui nata shine sallal biyanu sallal biyanu sallal abzin to yaya ne za a yi a rike wannan al'ada shine wannan maudui namu na yau tunatar da ku da cewa sallal biyanu sallah ta tarihi kuma sallah ta al'ada ana nan agadessa kuma a duk faɗin ƙasar Nijar a nan Agadis ne ake gudanar da wannan sallah. Wannan sallah ta biyano ana gudanar da ita a kowace shekara bayan sati guda da babbar sallah ta layya. Kuma wannan sallah tsawonta ana gudanar da ita har tsawon kwana 24. to mayan ranaku na wannan sallah su ne tara da goma ga watan musulmi wata na harko na musulmi cewa da watan muharram wannan sallah kuma lokacin da ake gudanar da ita gungu guda biyu ne suke gudanar da ita akwai gungu na 'yan gabas da kuma gungu na 'yan yamma suna yawo ne a cikin garin na agades suna gamuwa cikin ungoyi daban-daban akwai hanyoyin da suke bi musamman ma to wannan gamuwa in suka gamu akwai wata da kiɗi kiɗi na tambura da kuma akan zam ana taka rawa kuma ana juyawa sai dai kuma a cikin wannan lokuta akwai waɗansu al'adu da suka shigo wanda ba tabi'u ba ne na wannan al'ada ta biyanu kuma suna turbaɗar da wannan sallah ma ta biyanu. to yaya ne za a yi a rike wannan al'adu a kare su waɗansu irin matakai ne za a ɗauka domin kare wannan al'adu kuma me ya kamata a daina domin a rike wannan al'adu duka dai wannan tambayoyi su ne dai za mu tattauna bisa su dangance da haka ne ma muka gayyato tambari sidi tambari sidi shine tambari na yamma tambari sidi salamu alaikum wa alaikum salam max to muna da kuma tambari atta shine tambari na yan gabas tambari atta salamu alaikum alaikum salam muna tare da malam idrisa tambari shi mamba ne musamman ma na kwamiti na tsara biyano malam idrisa tambari salamu alaikum salamu alaikum max za mu somawa da ku malam si tambari sidi ku ne tambari na yamma kuma a matsayinku na jagora na biyanu musamman ma na yamma ya ne kuke tafiyar da wannan sallah ta ko ta biyanu musamman ma bangare na yamma bisa amsa ka ce maka biyanu al'ada ce sallah ce wadda yake shekara guda ake ana shirya ta <laughs> eh, yau an kare biyanu gobe tambare mayan biyanu su sun shiga aiki kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana shirye shirye har in lokacin yan matso ne kware kada lokacin nan masu gudunmawa su su kawo gudunmawa su a samu a yi sallah yadda ya kamata muna fara kamar yadda ka ce hmm. sati guda hmm. bayan sallar layya ku da kuke fara muke fara kadawa bangaren eh. naku ne ke bangare na yamma eh. to ya ne ake muke bude biyano ya ne kuke buɗe shi eh, tambari da agwalla da ma wanda yake sune mayan biyano su suke zauwa da maye mayan samari da kuma duk wanda yake so ya halarci wannan budawa aka zo bayan an yi fatiha an ma a roƙin ma ƙasa da sallan ma da za a yi duka a yi ta cikin Eh, kwanciyar hankali da jin daɗi sai tambari ya buga tambari sau uku agwalle ya buga jiri mai buga in aka yi wannan sai a ba matasa su kuma su kaɗa biyanu su yi kaɗi mai kyau su da akan zimma yadda yake duk wanda ya yi jiya ya san da cewa eh lalle yau an fara biyanu muka yi kwana biyu ranar uku gabas ta fara eh su ma su buɗe biyanu kuma ranar na uku ranar muke gangarawa eh kenan ka gani yanzu kuma sai har ashirin daren ashirin da ɗaya ran nan ne muke fara kewaye muna yin kewaye fudu gabas ta yi uku kewaye kewaye kewaye shi biyani ne ake na dare tunda akwai biyani da ake na marece bakin da aka buɗa duk marece sai an yi biyani to shi na daren nan kuma dalilin mutane wanda ba su samu shiga biyanin nan na marece ba su kuma sai su shigo dare wanga na dare kewaye muke ce mishi da na dare da marece duka biyani ne wanda ake yi saboda antrenama mm. eh, mutane su motsa jiki su dawo cikin ritminsu kuma da matasa yara kanana su ma su ga yadda ake yi kuma su koya eh, kuma kowa ya tuno da cewa fa ga yadda yake ta yadda harkar tashi ta biya misali cikin lokacin da ne mutane suke gyara akan zumman ka daidaita akan zamkinka ka ga ya baka yadda kake so to in muka yi wannan kewaye guda bakwai mhm. daɗa Eh, mu muke bude kewaye kuma mu muke tun da hudu muke yi muna rihewa daren 27 eh, a aladance daren 27 kin nan kowa yana huta in na ce kowa ina nin hadda mayan mutane saboda kewaye ne na karshe wanda ake yi kowane bangare guda daga nan sai a tseda daɗa yanzu sai mu kwarari dibin har wata in ya kai 29 sai a diba a gani wata ya tsaya to ran ana hutawa gabas da yamma duka ana hutawa tare da maraice kowa babban biya ne yake shiryawa dalili in wata ya tsaya ran nan gamuwa za a yi in wata bai tsaya ma ba ana tsinkaya juna wannan ranar ce biyanin na gabas da na yamma kowa yake gani ga biyanin gabas can yana kallon na yamma ga na yamma yana kallon na gabas aka yi dibin harin kin nan sai ran talatin ga wata da ran nan ne ake ce ma ranar gamuwa ana gamuwa da marice gabas da yamma su huto a yi a gamu kowa ya gwada kaɗin shi ya gwada raushi shi ya gwada zarumta shi to kuma aka yi wannan daɗawa sai na dare daddare kuma sai an gamu sai an yi gamuwa hudu gamuwa hudun nan ana ƙetare rana guda in an gami yau gobe ba a gamuwa in an gami yau gobe ba a gamuwa sai an yi kwana hudu ana gamuwa daga shi dada kuma sai a tsaida eh kenan gamuwa ta ƙarshen aka yi ta yanzu aka yi talatin ga wata aka yi bi ga wata aka yi hudu ga wata aka yi shidda ga wata sai a tseda yanzu daɗa sai a shiga jiran maraicin ado an tartan ana yin wasanni ko na dare ko na maraice bakin da wata ya tsaya duka ko 'yan gabas ko 'yan yamma wanda yake so yana iya yi wasa eh, daɗa sai maraicin ado kenan maraicin ado shine farkon sallah tambari atta ku ne tambari na gabas to a bangaren gabas shima ma yaya ne kuke shirye-shiryen sallar ta biyano ya kuke gudanar da ita To, salamu alaikum. Amin alaikum, salamu rahmatullahi. To, shi shirye-shirye ya kama daga zan ɗauka daga inda tambari ne mai tsaya daga maricin ado. To, shi maricin ado samari ne ake shiryawa 'yan zariya. Akwai samari wanda yake tambare da aholin ne da jirimomi suke makaya wanda yake su ne maraya. Akwai 'yan akan zaman su ma garan nan ba dama wajensu tunda su ma babban rana ce. tun da ran nan ne rana ta farko wadda yake za ka fara ganin biya ne ya canza da garan nan za ka ganin ko da kana zuwa nan marice garan nan ka fito na maricen adan za ka ganin abun ya sauya ba kamar na baya ba saboda za ga samari akwai yan bugun zam akwai masu buga tambura akwai yan zariya ran nan ana fita mu hau tudu da marice mu gangaro muna shiga hasina garan nan ma muna gamuwa da yan yamma mai wata gamuwa ba tsaya ba muke yi tun da garan nan muna da inda za mu taya su ma suna da inda za su taya in aka yada wannan na marecen da ga lokacin na aka ce mana ana biya nin dare kuma an yi marecen a danna. to yanzu shekarun gana baya an bar shi da aka ce sai an yi biya nin na dare ban an yi a ado sa'annan a ta dayi shi to akwai abubuwa da ake yi akwai ana yin fara cikubus ana yin algaragis abinci ba irin wanda ba a to abinci tambare ne ke kama mata nan cikin gida akwai mutane da dama da ke zawa 'yan unguwa su ne ke zawa suna kakkama a yi wannan abin tunda in rarrabu maraicin ado in ka zo gidan tambari ko gidan agwalla za ka gara nan sai ka ce wani angwaye ne ake ko ta sabga ake eh to shi kwanan daji in muku kwana daji tunda sahi dama ake tashi da samari sun karya wa'annan 'yan zariyat tunda da su daji suke kwana 'yan datsan zaria akwai 'yan akan zama 'yan kwarori masu kwana can wa'anda ake shiryawa don mu samu muto tare da su in muka dama da an tashi samari sun kare an yi komi rawani ake yi ke yadda an yi rawani gari muke son shigowa da za mu towa shigowa gari akwai iman laksis wa'anda yake mun she mun kwana tare da su da sa suna biyo mu wasu lokacin akwai mata bisa jakkai akwai latijawa bisa raƙumma suke biyo mu in mun ɗauko daga can ba mu sha ko ina sai masarauta ta abu nan ne wurin sha na da mun ɗauko daga can allah allah muke kawai mu zo nan masarauta akwai mutane masu tarban mu daga nan gari duka mu da gabas da yamma yamma na gaba muna biye da bayan su in muka zo masarauta daga nan in mun fita mu yi gidan magajiya da gidan magajiya in muka fita mu ta gidan alkali duka muna biye da su da gidan alkali ne in mun komo su sai su yi obitara da mu sai mu yi gabas to masha Allah Idrisa Tambari muna tare da kai kai ma mamba ne na komiti na tsara wannan sallah ta biyano to wani irin rawa ce ku kuke takawa bisa ita sallah ta biyano shi kwamitin to shi wannan kwamitekin da aka hauda na biyano e, ina so in ganar da mutane da kan ba kwamiti ba ne wanda ke shirya sallar biyano mm-hmm. a kwamiti ne wanda ke kawo ma masu shirya biyano goyon baya mm-hmm. a biyu Mm, masu tallafa masu tallafa don kun sayo zamani in ya zo sai an bi shi daidai kun gane ko biyanu sallah ce ta al'ada kuma da yake a gargajiyanci ake rike ta amma yo hukumomi akwai na gargajiya akwai kuma na bariki kenan dole na barikin nan sai mun dama da su don saboda akwai hanyoyin da muke so wanda ki za su taimaka mana ta haka nan kyan alal misali dangance da gayyatar baki tunda biyanu sallah ce wadda ke muna so ta wuce furanciyar kin Nijar. ji ta a duniya a ji ta a duniya su kuma waɗanda hukumomi na zamani su suke da hulɗa da sauran ƙasashe ta gare su muna iya neman gayyata mayan mutane su zo don su kalli biya nan zawo wannan mayan mutanen za ya kawo ma agadas baƙi shi ko kasan baƙi alheri ne eh don kenan bisa fannin kasuwanci kawai kaga ɗan otal zai samu rabon shi masu saida kaya waɗanga namu na gargajiya za su samu rabon masu aikin fata masu aikin yan kabu mu. kowane zai samu rabon shi dalilin da baki sun shigo ya eh, ta wannan fanni amma kwamiti ba cikin tsare-tsaren biyan. To, ka ce tallafi, eh. wani irin tallafi ne? Yawa, to, kamar yanzu alal misali ka san shi biyanu sai ka bi shi ke sanin menene biyanu. Biyanu har yanzu mutane sun ɗauke shi da ranar maricen ado da ranar ɗaukaci zira shi ne aka ɗauka biyanu don ko mu komitekin mun yi kuskure bisa haka nan kin ka nura shi biyanu abu ne wanda yake za ka bin tambaran ga ka ga wahalolin da suke ciki kamun a kai ga sallah. <laughs> in ka ɗauka ga rufin tambura kaɗai kirgi wanga nasa yau ka samu kirgi a lalacin wanda yake wai ya zo maka da sauki jika 35 tallafin na komite eh. mu yanzu komite eh. sai mu yi mu ku nema haka a tallafa muku mm. ga waɗanda muke da hulɗoɗi da su a hukumce a barkance ko kamar jiha agadas hukumomin sin agadas sun nemi tallafi ga sallah da suke shiryawa ka gane ko kuma sannan akwai agadasawa waɗanda ke ba su cikin agadas kin su ma wannan hukumar ta agadas tana iya zuwa gare su ta tara su ta ce musu to agadas tana shirya sallah ana son gudun mawuku to kaga yadda muke nema tallafi kin to tallafi kuna samun shi a ah, alhamdulillahi ana samun tallafi daidai gwargwado alhamdulillahi musamman ma kama eh, wanga shekara wani irin tallafi ne kuka samu eh. kuma eh, muna iya sanin kamar menene kuka samu to wanga shekara mun samu tallafi daga agadisawa wanda suke zamne da irin yamai da kuma sauran kasashe sun suro mana gudunmawa sannan mun samu tallafi daga mayan mutane ma inda suke na agadas agadas da kanta tallafin me su waɗancan wanda suke mai kamar nawa ne suka bako kuɗi kamar nawa haka kuɗi marara eh, misali mutanen ya mai sun tura mana miliyan tara na kuɗi na kuɗi mararan sefa mm. ka gane ko na agadas akwai mayan mayan mutane akwai wanda ba da miliyan biyu akwai wanda suka ba da jika ɗari biyar akwai wanda suka ba da jika ɗari biyu da hamsin alhamdulillahi an samu tallafi mm. Eh, kukan da muke daɗe ne da kan gwamnati cewa da ministar hmm. wadda ta kamata ta kula da al'adun nijar eh. ko dala ba ta turo mana ba asha <laughs> wannan abin eh. ya ci mana tuwo a ƙwarya sosai da mushi muke in kowa ma bai tallafa mana ba mhm. minister mai kula da al'adu mhm. su ne sahun gaba hmm. to sai suka mana kunnan ba su shi ba ta tura sako yanzu na san sun shi to muna fata su je to mu kuma gare ka malam tambari sidi a cikin tsarin biyanu wani irin matsaloli ne shin kuke fuskanta cikin tsare-tsaren biyanu bon kun san dai babban matsala ta finan sama ce da ne finan sama eh, kama finan sama haraka ta biyanu haraka shi wanda ya to kudade ne ake kashewa sosai sosai sosai sosai alhamdulillah muna samun finan sama mai amma ka san shi haraka la'ada abubuwa evolution suke ci gaba suke yi eh kamar yanzu finan samakin da aka samu bara bana a ce a samu kamar shi to tana wa kuma akwai wasu tsare-tsare da aka yi wanda yake ana son a gudanar da su kenan in ba a samu finan sama wanda ya fi na waccan shekara ba ka gani wannan tsare-tsaren ba a yin su sa'an nan kuma bancin wannan akwai wasu abubuwa da suke shigo al'adu eh wanda yake ba ba su cikin al'adar biyano kaga nan ma muna samun matsaloli eh duk da dai yake kamar menene abubuwan da suke kamar yanzu zan baka misali <clears throat> yanzu kamar misali cikin biyanu mata an san menene aikin su cikin biyanu menene aikin su aikin su na na harko aikin su na harko eh, su suke shirya mana kaya kaya kamar su albai eh, su albe su eh, abubuwa da yawa wanda wanda yake na decoration ne wanda yake arawa suke sawa kaga mata suke shirya su na biyu mata su suke gyara mana abinci wanda muke taya can daji da shi eh samari su ci da baki ma wanda suka kai ziyara kwanan daji kaga mata suke na uku kuma mata su ne suke ba maza kuzari ga biyanu hmm, eh, aikin da kamar saboda yanzu ko gajiya kai in dai ga mata suna tsaye suna kallon ka gajiyan nan baka gwada eh, eh kenan ya kamata a ce ka kuma su ne jiri na biyanu su ne jiri eh, tunda biyanu bangare biyu ne kuma cikin dan bangare bi ma kuma samari sai kaga kashi kashi ne hmm. ne kashi kashi wanga ga group su sun yi ado wanga ga group su sun yi ado mata su ne za su ciya a ga anan su yayi ga anan su yayi can asalin biyan da aka san shi dama ba mata ba aikin su bane su shigo cikin biyanu su yi rawa a aikin su wanga abubuwan ne da na gaya maka su ba maza kuzari su musu guda mm-hmm. eh yana ƙara ma maza kuzari kuma eh, akwai wani al'ada wadda yake ta ma an jima yin ta da in sun tarbo biyanin nan mata suna zuwa da turarruka ana fesawa eh, ana mutane kuma barka da shekara to sai zaman to yanzu abubuwan eh, ba haka nan ba ne kamar suna son da su sake sa'an nan kuma da wurin shiri yanzu in ka diba duka maza wanda suke shiga biyano aktar na biyanu har yau dai suna da rike da al'adun nan nasu na shiri kaya da ka gansu saye da kaya duk wanda ka gani ka san yayi shiri na biyano amma mata su kuma yanzu sai ka ga ana bauɗewa suna eh, ba su ana shiga wasu al'adu eh, biyanu ko kayan biyanu ka sani kai biyanu yana da kular kular kinsu kayan biyanu ma da kular kinsu tunda in ka ɗauki baki shudi, hori eh kaga wanda an ka wuce su ka ɗauko wani kular can daban kenan ka shiga wani tsari wanda yake ba na biya ne lalle ana yin dimuka masu kyau tunda mu abin da muke so mu gwada galgashiyar mu muke so mu gwada tsantsa nan kana nihi cikin abubuwan da suke kama ka muku cikas akwai abubuwa na al'ada wanda suke mutane suke yi wanda yake ba na al'ada kamar mu abin da yake kawo mana yake ci mana tuwa kwarya a kawo al'ada ta wani wuri a sa ta cikin biya yanzu yana cikin matsaloli ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskanta yana ɗaya daga cikin matsaloli da mi kuma yanzu in ka ɗauka ta fannin waƙoƙi da ake na biyano mhm. waƙoƙi da ake na biyanu waƙoƙi ne ake na zarumta eh tana yawa kai ne zaka wasa kanka tana yawa biyanin naku ne zaka wasa tana yawa wani tambarin ka ne zaka wasa a cikin biyanu zarumta waƙoƙi ne na zarumta ake yi da na gwada ado da na babu da eh, batsa cikin su da alfasha to amma yanzu sai ka ga in an ji wata waka can wadda yake ta ta batsa shi tunda shi ritmikin biyanu inda ya gagara sai ka ga duk wata waka da ka zo ka hauda mai ta ta daidai sai ka ga matasa suna kawo wannan waƙoƙi ka gani wannan bai dace ba sa'an nan eh, kamar yanzu in ka ɗoka kahin a kai sallah biyan wanda muke yi na al'ada na antarnama da nake ce maka na dare da na maraice yanzu kaga akwai eh, eh, makami cikin biyanu makami cikin biyanu aikin me zai wanga yan da suke sawa duka su sa takoba su sa wuka hannu su sa fuwan yaro cikin duka ado ne ake gwada ba dan ayi amfani da mm, su amma yanzu mutum ya zo da wata wukar shi cikin gindin shi ko kuma ya zo da wata adda dai ga fili yana rawa da ita ko kuma mutum ya shiryo wata bulala da kabil daga gidan shi daga gidansa ya zo da ita ko kuma wani makami dai da bancin makamai amma akwai wasu abubuwa da ake ɗauka cikin biyano kaga mutum doke da ventilator doke da tele doke da banci shi da kanshi da an dan taba zaka ga na zama shi na zama bismillah eh, saboda eh lalle biyano ana cewa carnaval carnaval carnaval carnaval amma dai akwai abubuwa da yake suna da ban shawa kuma wanda yake al'ada ce to kaga wannan eh, wannan abubuwan duka suna kawo mana kamar abu suna cikin abubuwan da ke suna kawo mana cikas yanzu kuma an ka ɗoka kuma fannin biyanin ma kamar yanzu ka ɗoki wajen aktar kin biyanin misali wurin 'yan tambara 'yan tambura da zamanin uwayenmu da kakanninmu da yake ba su da yawa dama masu bugun tambura sanannu ne an san su to yanzu abin ya yi yawa ya zamanto masu bugun tamburan sun yawa kuma maimakon a tsaya in ka buga ka ba 'yan uwanka sai ka ganan ana kokowa da yake matasa yanzu ba su da hakuri sai a yi ta kokowa kaga wannan ma yana kawo mana cikas me yasa saboda kokowa nan sai ka ga ritmi ya cire ga kuna ku kuna saurare ku shi an ta da ritim sai ku shi abu ya tsaya sai can baya a ce muku a kowa ce kuke har ya kai yanzu ba mun ga ritim ya tsaya mun san kowa ce miki kamar kowa ce samari can suke tsakanin su bisu tambari shi kuma abu ne wasa ne na da yana kaci kas da cikin ta yabba kaci kas eh. kowa ta baya ba uwan shi sa'annan kuma akwai wurin yan akan zumma su ma da su ne maye maye aktar king da yan tambura da yan akan zumma kaga su ne maye aktar na biyano to su 'yan akan zuma su ma lalle sun yawa misali yanzu aka shigo ni lungu baiwa 'yan akan zam 400-300 duka ake sai sun shigo lungun nan ta gaba ɗaya ta tare kenan dole ne wasu sai sun huta wasu sai sun riga wasu huta to abin da mu nan yake bata mana rai game da su kamar in sun hutan kasa su kada eh su shiri yan uwansu don ritim kin ya taitaiti sai ka ga wasu gasu can suna yi ko kuma wanga wanda suka fito su kuma sun tada sun da wani kaɗa shi ma kawo shi ma wannan duka abubuwa ne wanda yake ba mu bukata ba bukatar su sa'annan kuma wani abin da nake son in yi hirar shi kamar yanzu kaga cikin biyanu bisa biyan duka matsala ne bisa biyanu wani abu kuma da yake kama na matsala yanzu kaga biyanin gana muke na marece na dare wanda yake biyanin ne na antar na ma na kowa gwada gwaninta shi akwai yan kaɗin tambura yanzu na ma zance har kowa suke akwai yan kaɗan a kansa na ma zancen su ma har suke saboda sun yi yawa amma yanzu aka ce maka sallah ce sai ka ga sun zuba da wannan aikin nasu ka gani. ba su zuwa da ah, ba ba su zuwa ba kai yanzu da aka san ka na ma makaɗan akan zamne gwani ne mhm. kenan ya kamata rasalla sallah a ganka da akan zamkin nan naka na akan zam akwai shigar da yake yayi kyau shi ma kuma ya zo kada akan zam saboda shi ne aikin shi amma kai kana kana akan zam dan sallah ta zo kana son kai ma kai ka yi ado ka sa kura ga ka shigo a gaba kai ba rawa ba shi aikin kinan baka yin rawa sai ka gani nan nan ma biya eh, abin gan shi harge yanda ake san shi babu kaɗin tambura babu kaɗin akan zama masu yin wannan aikin duk sun ta yi sun shiga wani aiki wanda ba nasu ba duk da dai yake duka dai muna nan muna jawo hankali samari mu gani abin nan mu gyara shi duka in yayi kyau namu ne mu duka gaba ɗaya samun shin daɗi tun gode eh, malam tambari sidi dodo tambari na yamma tambarin gabas eh, atta eh, ku bangaren ku wasu matsaloli ne kuke fuskanta fuskan wannan sallah ta biyar eh to matsalolin duka kusan guda ne kenan tun da ya zancen wa'ancan sai ka kara sai dai in yi zancen ka azaba su abin da tsa yanzu kama akwai irin wa'annan masu lalan waƙoƙin nan da ya faɗi waƙoƙi wanda ba na biya ne wana eh tun da bana sai da muka sa mutane ma wanda yake in sun ji suna irin wa'annan abubuwan su fidda su kawai su kwatanta musu ba haka ake biya ni ba muka fidda mutane wa'anda yake su ma suna kame irin miyagun kamar yadda ya ce masu fitowa da banci da adda ga fili ko ka ga mutum ya zaro koba kana cikin fiye da mutum ɗari biyu kana kewaye tana wani ya banke ka ta je ta faɗa mu wani ba a san abin da za a yi ba eh, to shi ne muke kira gare su mun gaya musu tunda har tara su muka yi muka gaya musu wanga abu da suke yi kamar bata al'ada ne za wagga al'ada kuma tamu ita kaɗi ce ta mana saura kenan in ba mu tattala ta ba wa za tattala mana ita tunda akwai ran maraicin ado akwai wasu yara har shirya ni zan ta ma ya zo isko ni ya ce min wa ne ɗazu na ji kayi magana gidan radiyo kun ce a bar irin hawan nan na ce mushi eh kamar akwai hawan da yake in mutum ya shi ba na biya ni ba ne na ce musu akwai wannago ana yin wannago tunda da aka taso ma biyan dama an san shi da wannago wannan go'ina wanda in 'yan zariya sun wuce za a ganin shi ya yi wani hawa daban mm-hmm. kamar ba na biyanin ba eh shi kawai ba hawan biyanin ba ne amma tare da yan biya ne tare da yan biya ne eh, eh dan dai kamar abin ban dariya ne amma ba kamar ka saka namiji ya saka mata a ba shi ba shi wanga da ma wannan go an san shi da ma da aka taso ma da ma da shi na ce musu to mu irin shi ne muke so amma sai ga namiji ya zuwa ya saka mata ko ga yanzu mace da garan bubu ta yi rawani ta yi wane ne muka ce musu wannan al'adun mu ba mu san su ba kenan abin da aka sani namiji ka je ka rike akan zam ko ka ka buga tambari ko kuma ka sayo kanka ka zo ka je ka rawa me wasu miyagun al'adu muka ce musu gaskiya ba namu ba ne wannan abubuwa kenan wa ga abubuwan su ne in muna yin wasa da su wata ran ga abubuwan ma ce mana zasu tun da mu ta kaɗa ce ta mana sauran Mm, a ta tambayi in tambaye ka kan ga kaya nan dai ana gani wannan kaya da na yan biyano da ake sa dukkan mu ga sauran muna sa da su kamar kana iya kwatanta ma masu kallon mu da masu sauraron mu kamar kayan adadin kudaden da ake sayan su yaya ne irin matsalolin da ku fuskanta kakin da dukiya ce ake sa a ta a su kayan nan eh to yanzu for example ba ma kama yanzu kama a ɗauki kowane ɗan zariya guda ma mm, duka mai rawa guda mai zariya guda eh. yanzu kaga sai an mai turkudi sai an mai riga sai an mai 'yan ciki ga takalmi ga takoba duka su su duka tambare su an ga abubuwa eh, gaskiya kuma ɗan zariya kamar nawa ne duka na kowane eh to mu 'yan zariya talatin gare mu amma bana sun kai da bakwai ma duka sai da aka musu wannan kaya talatin da bakwai eh cikin su akwai wanda yake suna da hmm, suna da suna da eh to kuma akwai na tambare wasu babu wasu dole sai kun nema Mm, duka kuma ku eh tunda yanzu lokaci in kai kaya banan ga yanzu ba lalle bane a da biya su komo ka duka kenan kaga in kana da kayan mutum goma in ka ba yan zariya su dole in shekara ta kewa ko da bi ne ko uku sai ka kara ciki saboda tana wani abun babu shi ina son yi ƙari bisa wannan tunda ka kawo zancen abin ƙari kaɗan da to muje muje kamar yanzu ga kace eh, nawa ne ake kashewa misali kamar yanzu dan zariya ana son a shirya shi daga sama har ƙasa ƙaramin misali an kashe mai jika da uku dan zariya guda jika da uku ƙaramin misali ƙarami ba wai eh, ƙaramin misali jika ɗari uku eh, kuma ana son a mushi shiri dai wanda yake shiri ne komi komi a me shi ya kamata ɗari shida na an kashe ta duk kayan da ake gani ana sani tunda kana sa da su tunda kaga ga azurfa ce <laughs> wanda ake rataya azurfa ce ba mu sa zinariya amma azurfa ana wasanta mhm. tur kuɗi kaga tsada gare shi mhm. tunda mafarin sunan shi ma ba haushe <laughs> <laughs> tur kuɗi shine mafarin shi shine mafarin an ga mai kuɗin shi yace tur kuɗi mafarin sunan tur kuɗi kenan eh, to jika ɗari uku mhm. ni yanzu ni ma ba na rasa ɗan zariya talatin maraya wanda yake mu muke musu kaya guda talatin to kai yanzu misali aka baka miliyan uku mm. mutum goma za ka ya fata kare duk da yake kama na ce maka tanadi muke tun da wuri idan kuna shirya haka eh, saboda mu mun samu tallafi ba mu samu tallafi ba misiyo ga ta aibiyanu aikin tambare ne mm. dole sai an yi shi ne zai kare sarautaka kuma a san da cewa aikin da aka baka ka cika shi. Mm. Eh. To mun komo gare ka tambari eh, Idris tambari duk da tambara ne da Idris tambari mamba ne na kwamiti na wannan sallah ta biyanu kuna tallafa kuma bangaren tahiyar da biyanu. To waɗansu irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin tahiyar ku ta kamawa ta biyanu. Eh, to shi matsalar da kwamiti ke da kamar matsalar da kwamiti balle banan ga matsalar da aka samu kan kwamiti kin bai haɗu ba a cikin lokaci mm, gane bai haɗu cikin yawa kamar ba a gamu ba aka tattauna bisa haraka biyanu a cikin lokaci sai zama lokaci ya ƙure mana muka shiga eh, haraka biyanu kuma abin da kawo wannan cewa da firizidankin na kwamitekin bai da lahiya to ana cikin jin ya taso ko ba taso ba kama aiki har dai lokaci kure mana Mm. Eh, kenan bana dai kwamitin bai wani dogo aiki ba bana kwamitin gaskiya bai yi ba aikin da ya kamata ya yi kamar bara da kuka yi aiki kamar ba ba ai aiki kamar irin na bara ba ta wani isuru bancin su wa isuru matsaloli kuma kuka ci gaba da fuskanta eh, matsaloli eh, da muka samu banda kwamitin bai aikin shi ba a zu na maka zance wanda suka tallafa har da mary ta agaris ita ma ta tallafa don ta ba da miliyan uku wannan tallafi ne miliyan uku ko miliyan shida ina zuwa ai sai ka saurare ni to na saurare ka <laughs> ah, kamar a labarin da na ji amma dai magana ku kuke da ita tunda ku da kwamiti ko to miliyan uku <laughs> eh. shine tallafi na meri miliyan uku yawa miliyan uku kuma su ne meri ta ba mu tamkar bashi mu yan kwamiti muka samu kuɗi mu maida mata kuɗin ta tunda ana da bukatar kuɗi mm, eh, ka gane ko eh, ana da bukatar kuɗi tabaran ga duka abin da ake ce ma avance da yawa don ka eh, za a finance. ta ta ba ku gaba kenan tallafi na miliyan uku wannan nata ne ita tabbada ita tabbada mm. sannan miliyan uku kamar ta ɗauko cikin aljihunta ne ta ba mu da komite ta taro kuɗi sai mu fudda na miri mu mu maida musu kenan miliyan tara da kuka samu kun maida meri mun maida meri na ta ah, to kun eh. cike kun cike alkawali <laughs> to ban shi akwai matsaloli eh, matsaloli kuma wanda muka fuskanta mm. cewa da kamar shi eh, da farin kwamitekin yadda nake kwatanta maka da farin kin. da mu tsakaninmu da tambarai duka ba mu gane ma menene marfa kwamitetin iya ne eh ka su suna gudun zan kwace musu biyanu mu kun muna cewa ba su zuwa gare mu ba ko eh kowa dai bai gane mu juna ba ka gane ko kowa bai gane mu juna ba sai ai sai ka kwatanta aikin na ko daman ka kai shi ce tallafi eh, ne ko kai bana to sai bana mu da kanmu muka ce kai mutanen gara mu waye musu hankali mm. mu fa wagga al'ada mu da kanmu ba mu fatar ta komo ga hannunmu a'a wagga al'ada ta su ci su suke rike da ita mu dai ilmihin mu gyara hanya ne da yake tallafin za a wuce fiye da yadda suke samu a da suke tashi ba da tallafin eh mu ba da tallafin mu yadda yake eh, al'ada za a yanta da kyau kuma babban tallafin kwamiti dai a yada al'ada bisa duniya hmm, gaskiya kama eh, watsa labaru watsa labaru a bisa duniya sannan kuma gayyato eh, maye mayan baki su don su zo su halarci wannan sallah kun gani ko don kenan ci komite babban aikin shi kenan da inda kuma wannan aikin kare shi kenan komite ba shi ba san champion tambari eh, sidi dodo ku ne tambari na yamma kenan mu komo gare ku mizancen matsaloli to yanzu a ganin ku waɗansu irin hanyoyi ne za a bi domin a shawo kan wannan matsaloli domin kuma a kare al'ada ko wannan tabiyanu. eh cikin matakai akwai wanda yake disha mun riga mun ɗauke su muna gudanar da su shine waye ma mutane kai su san da cewa musamman baƙi da suke zuwa su kalli biyanu su al'ada ce tasu take birge mu yau wani ya hoto daga wata ƙasa ya zo ga biyanu sai ga kayi shige irin nan shi ka birge shi a baka birge shi kenan al'adan nan taka taka dai kai da kake renawa ita mhm. ce yake so ya gani ita ce yake so gani sa'annan na biyu mun ɗauki mataki bananga bisa abin da ya shahi eh, kama sa tsari kama an gare masu fitowa da adduna da mata da suke fitowa suna rawa da maza masu sai su sa kayan mata ko kuma mata su sa kayan maza duka dai wagga shekara sai muka ɗauki muka yi wani komite su ma nasu wani ɗan komite nasu ekip ce muka yi ta mutum ashirin ashirin gabas yamma eh, yamma guda ashirin kowane yana da mutum ashirin wanda yake za su kulawa da sa tsari wannan Eh, sa'annan kuma yanzu cikin matakan da muka ɗauka kamar yanzu in ka doka akwai shigowa daga alaksas kullum rana muke yi me yasa muke rana abu guda ne yasa muke rana naɗi naɗi to wagga shekara ka gani komite bancin wa'anga ekip da ta mana formi na mutum ashirin ashirin kuma sai aka yi forman ekip ta mutum goma goma minimum wanda za su yi naɗi dayi to kaga mutum goma suka zamna suna naɗi cikin awa guda mutane da yawa za su naɗewa eh to ka gani dalilin da ya samu ka shigo da da wuri sannan cikin matakayan da muke son mu ɗauka wannan a gaba ne za mu ɗauka su yanzu misali wurin tambar ranga da nake maka zancen ana kokowa kenan yanzu biya ne ya kai inda yake jiri ma ba iya aiki shi kaɗai dole jiri ma sai ya zamanto yana da ekipkin shi ta musamman saboda mi saboda jiri ma shine tambara shi yake kula da su shi ya san da wace sanda ake buga tambari shi ya san wa iya kaɗa wa abin iya kaɗa ba shi kaɗai wannan mutane sun me yawa duka yi jiransu kinan in Allah da daga shekara mai zuwa muna fatan mun yi abirken shi jiri ma a mishi ekipkin shi mutum misali mutum goma suna kankan shi wanda yake dafa mishi suke aikin shi kaga nan an samu saukin abin sa'an nan da wajen agwalla da agwalla shine ke jiran abin da ya shafi duka samari na biyano kamar yanzu akan zamkin gada nake maka zance da kuma wa'anga masu eh, kawo wasu tabi'u wanda yake ba namu ba ne kenan dole ne wanga magabata na biyanu sai an yi ranforsan su da wasu mutane wanda za su kama musu aikinsu kuma a ci gaba da sensibilizan mutane ana waye musu kai bisa cewa al'adar mu fa ga yanda take mm. musamman baki saboda shi biyanu inda ya bambanta da sauran al'adu duka in ka zo ko kai nasara ne ko balarabe a bar zancen ma mutum na nijar duk kabila ta nijar ya zama toma ma daga wani wuri ka hoto in ka shigo cikin biyanu ba mai ma magana ba mai hana ka a ce biyani na wani ne a'a biyani na kowa ne kenan bakin nan ya kamata su su gani menene masu abin suke yi su ma sai su yi shi amma in ba in suka ga masu abu suna kawo wasu halaye cikin ta biya nu kenan su ma dole sai su ce a haka ma ake yi don shi ne dole ne sai mun ci gaba da gawaye kai eh, kuma cikin matakaiya eh, idris tambari ya yi zancen komite hmm. don komite muna fata dai har akwai shi abin da muke fata da shi ya kama aiki da wuri e saboda shi biyanu aiki ne wanda yake ba na wai ana tsoron mun kwana biyu maraicin ado ba ni na gaya ma mu da an yi da an aje tambara ba mun shiga aikin kenan shi ma komite ya kamata ko da ma bai yi gauga ba a ce da an yi sallar azumi an zo an kiro mutanen komite duka an shiga shirye-shiryen biyano saboda shi ma wannan zaya maganin matsalolinmu da yawa to mun gode eh, tambari ta eh, kamar ka ba tambari atta zani karin bayani kadan tun an taɓa te ko <laughs> to mu je amma ba to eh, ai so ga biyo yawa to dangance da tambari si da ya zance mhm. na formation lalle ka nan wani taimako ne wanda yake shi komite yana ɗaukar wannan ɓangaren duka abin da shafi formation sannan kuma da sensibilisation don yau a shekara uku duk in za a biya noran maricin ado da safe sai mun tara gwantanni da tambarai gidan sarki mun musu bayani na kan aladaftar da mutane a su su zan kamar portfolio ga yadda ya kamata a waye mutane kai su kuma su je su isa da sako sannan abu na biyu yanzu muna so mu samu kamar projekin da za ya ba mata tallafi wanda za su yi a yi formikin masu yin damara mm-hmm. me ake ce ma damara su tambari sun san menene damara abin da yan zariya suke sawa kowace damara guda jika arba'in ake saida ta to ka gani kuma sannan masu yin damarin nan sai ka kirga su da hannu amma yanzu in muka samu wanda za su formakin yara matasa mata suka koyi wannan sana'a ta yin damaru kenan kowane biyanu mutane sun zan kenan saison kin sun samu wani tallafi ka karin to a ci gaba tun dai ka kama dai magana bangaren ku wannan kamar na komite eh. ta ya kuke gani za a rike wannan al'ada ta biyano a karfafa da ita ta zamanto al'ada ce da ka a samu wani dankarda to babban al'ada biyano dai sai a rike kayan gargajiya kuma yau alhamdulillah abin da nake gani balle dai biyano na bana yana bani karfin gwiwa kan muna bisa hanya abin da sa a bana surtu da kotekin maza na ga lalle an ba kayan gargajiya karfi sosai ka nura an ba su karfi sosai kuma sannan e, shi nan agadas mu buga shi ne duk da muke sada suna da aƙida da na buga shi mhm, ka gane ko to kenan yau shi da kan shi buzu in ya zo a don akwai bugajin da suka yi suka ci mun a garsa a gashe ku ashe kuna rike da al'ada kun gani sa kaya irin waɗanga da bugaje aka san da su amma su ma bugaje sun ki su in suka gani abin yana burge su yana burge su to in ko kullum kowane biya na an sa su fiye da hakan ga kenan shi ma buzu hannu cikin daji ya rike wannan yana cikin ɗaya daga hanyoyin da za a sa al'ada ta hanyoyin da za a sa al'ada ta bunƙasa bana rike bakin magana ba da akwai tambari su to tambari a ta bangaren ku ta yaya ne kuke gani za a rike wannan al'ada a karfafar da ita kamar waɗansu hayya ne za a yi kuma a shawo kan wannan matsaloli da kuka yi zance kun tattauna ku yi zance waɗansu matsaloli to ta hayya ce za a bi a samu a ciyo kan wannan matsaloli eh to hanyoyin da ya kamata a bi na sensibilization waye kai tunda gaskiya in mhm. kan nura shekara biyu zuwa uku da suka wuce biyan in kan nura ya sake wata fuska yawwa saboda yanzu in kan nura biyan in ka shiga zaka ga yara ƙanana surtu na marece za ga ɗan yara ƙanana wa'anda yake ga can da baka ganin su cikin biyanu ba amma barin su ta yi biyanu lokacin to yanzu su ne za ga yara kanana. yanzu hatta da na daren ga da ake kewaye da aka ce ana yi wallah wasu yara in ka gan sai kai mamaki aka yi uwan suka baro su kamar yanzu shekaru ne mutane ne ke fitowa wanga al'ada kamar yanzu ta samu mutane kamar mutane na santa kenan abu guda ne za a yi dole sai ana zan mutane sai ana waye musu kai ana kwatanta musu wanga abin ku yi wasa da shi wanga al'ada ku yi wasa eh to waye kan kasan yanzu ba iya cewa ma ga wanda zai shi dai abu guda daga gida ma shi waye ka yanzu daga gida tunda yanzu ba iya cewa duk sai an gama mutanen gari an musu me muna so kamar da gida kowane tsofo ko kowace tsofuwa yara na zaman ana kwatanta musu an ga abubuwan sannu sannu sai ga wannan abu haka nan suna musu hmm. eh ka gane eh, eh shine yanzu bancin ya fito daga gida gidan radio gidan tele duka ana iya watsa yawwa tunda yanzu ba ka iya cewa ka tara mutane kenan dole sai an bi ta gidan radio ta gidan tele da zaure-zaure ta nan ne abin da ake so za a samu kamar saƙon da ake so ya isa ya kai kenan a kwatanta mutane wa'anga abubuwan al'adu ne mm. kan da su eh ga kayan da aka sani kuma cikin biyanin kenan kakkusa wa an su abubuwan da yake ba su ne tambari sidi mu kuma gare ka tambari eh. sidi kama mun kusa zuwa karshe wannan kama mine menene musamman ma biyanin bana wani irin kama ca za a yi sakamako za ka iya cewa yaya ka gan shi ra'ayinka na biyanu biyanu biyanu na bana ni a ra'ayina yayi yayi abu na harin an yi shi lahiya an kare lahiya kaga wannan sai a gode ma Allah kuma duk abin da aka yi cikin jin daɗi kowa na jin daɗi haka yi shi aka kare kaga wannan abin sai a gode ma Allah ya yi sa'an na biyu eh, mutane na gari da baƙi da tsohi da yara kowa ka gani yana yana da kuzari yana ta shirye shirye yana ta shiri kowa na ta shiri ba a baro kowa ba kowa sai da kahira nan nan mene ne sakon ka na karshe ga al'umma agadis musamman ma da kuma ma'abutan biyanu eh a to abinda nake sakona na karshe gare su shine musan da shawa ga al'ada ta mu al'ada ce wadda yake abin shawa ce munan ka gani eh, cikin shekarar ga mun je indiya ƙasashe wajen ƙasa saba'in suka haɗu kowa ya gwada al'adar shi al'adu izancen na indiya ma kaɗi. kuma zancen sauran kasashe cikin afirka ma wajen kasa ashirin da wani abu suka yi kasashen europe kasashen azi kasashen oceania duka suka yi kowa ta da al'ada shi kowa ya gwada tashi premier prix na paris eh, defile eh, da defile eh. ne ake 20 second gare ka ka gwada ka biya ne ya ci wannan firi kenan mutane su san da cewa wagga al'adar tamu ba abin rikewa ce tana cikin al'adu wanda yake duk inda aka kai su mun gode tambariyar ta ni zaka ci bisa wannan biyano na bana bana kiran da garin na bisa wanga biyano gaskiya ko da yake za ni ci kai za ni ci ma za ka ci ma tunda shi ma mun gamu cikin biyano gaskiya abin da za mu sai dai mu fata duk wani wanda ya zo Allah ya da shi gida lahiya. Tambari Idrisa tambari bamba na kwamiti ku me za ku ce bisa kan shekara ta bana ta biyan. Eh, shekara ta bana sai mu ce eh, alhamdulahi tunda kama sallah wagga ta biya nu a bana ta nuna kan agadas akwai kwanciya menene akwai kwanci hankali tunda baki suka zo na kasashen waje waɗanda yake su a wurin su har yanzu da an ce Nijar ma zone rouge suke ɗaukata amma suka zo suka bi al'ada ba tare da wani security ba suka cuɗi mu suka yi abin da suke so yau zan can gani nake maka akwai nasarar da suka kira suna tambaya ta ina biya ne yake ka gani to sai mu ce kenan yau ba wanda za ce mana agaris akwai tashin hankali. To mun gode jama'a masu sauraron studio Kalangu sai mu ce mun zo karshen wannan muhawara ta sallar biyano. Kuma duka dai bayan mun tattauna tare da su wanda muka gayyata manya-manyan su masu tsara biyano kun ji duka irin kurakuran da aka samu a cikin biyano kuma insha Allah kun ji irin shawarar da suka bada na cewa a rike al'adar nan ta biyano an aka rike ta insha Allah biyano za ta tafi gaba. Mun saurari wannan muhawara tare da halartar eh, tambari eh, Sidi Dodo shine tambarin yamma mun gode merci merci mun gode mm, kun saurare mu kuma tare da halarta shi ma dai tambari atta mun gode mun gode Idrisa tambari ku ne kuka wakilci komiti na tsarin biyano to mun gode to masu kallon mu da masu sauraron tasha studio kalangu sai mu ce muku masalama